to jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa kamar kullum dai yanzu ma ga mu tare da rabe bahagon yabola wanda muka tsince shi a nan gidan damban marabanyan ya gidan damban idris barewa da ke nan marabanyan ya yan tifa eh, wanda za a fafata damban ajo gobe a ajin garkon musan kaduna wanda shi ma rabe kuma ajin sai nan tafi ranar ladi mai zuwa banda ladi ta gobe rabagon yabola ga shi ka duro garin maraba

yanzu eh, wato rabi za mu iya cewa ka zo ajan nan kuma akwai damba da ake cewa an haɗa maka tsakaninka da wato autan mamman ya ka fahimci wannan dambe sannan ya damban zai kasance

da bahagon balangada sannan akwai dan bayi dai da dama ba da yawa ai wayannan an dan tsakula ne an sa fasa eh. dan wanda za a yi gaba ai mutum da ya yi ba cewa ko sai mutum rabe kana dambe kuma yanzu ka taso gari ya gari tun da garin kaduna ka duro ajan nan idan yanzu misali gobe dan ba ta hada ka da autan mamman ba wa kake hari wa ka zo da fushin sa ai ka sani idan na ya zo bayan dan ni ai gobe na ba tunanin dan idan ba da yadda ka kama dan ban zo yi ba magana wai dan ban irin ko dan babbaki masa an ce bahagon yan sanda yana hanyar shigowa wannan gari ya kake kallon damban ku idan damban ku bata hada da watan mamman ba ya kake ganin kallon damban ku in ta juya tsakanin ka da bahagon yan sanda dan bera ne dan ban mike mai kyau da shi ba fara ba shi ma Allah ya kawo shi lafiya ina sa rai ma zai shigo cikin daren nan ba fata shi ba haka Eh, abu na kusa da na karshe kila akwai wani batu wanda kake so ka faɗa yanzu wanda kuma mu tambaye ka ba a wannan fira me kake so ka faɗa ya samu ajiyar na yi farin ciki Allah ubangiji ya bani iko faranta mai Allah ubangiji kuma ya saka mai rabe wannan ajo naka za a yi shi ranar ladi mai zuwa na san kana kokarin zuwa ajin mutane yan dambe yan uwanka wanda dambe da wanda dambe kake tanan za a fafata sannan da wa da wa kake ganin ka gayyata a wannan ajo naka ai ni ajo na gaskiya an ce ma ga da wa da wa na ma ya na in faɗa ka wasu za su ce na yi sarki amma za ka yi za a yi taron da insha Allah kana da masu gidaje musamman kulawa hamma da jamawa a cikin masoyanka wanne me za ka ce ga masoyanka game da wannan ado za a yi ranar ladi mai zuwa farin cikin da ya dama suna tambaya sai ana to mutane suna kallon cewa maraba wato bambarewa yana saurin yi wa yan gamba ajo in ka kwatanta da wasu ƙungiyoyi din ya ka kalli irin wannan ƙwazo da bajinta da shi bambarewa ya maka naga daga zuwa sati daya ya sa maka ajo ai ba ma ni ba san kungiya ba mai abin da yake ba ka nan ma zai kira ka saboda ya taimaka ma saboda yana taimaka in ka samu za ka taimaka ka a gaba abin da ce sai da Allah ya saka mai cikin gaba yake ba abin da ba na nan ba ma san kawai da kuma ba wai akai na fara halin shi ne a gaba abin da Allah ya akwai irin su Aminu mai unguwa wato ba kudi ne akwai irin su ku daraktan magina akwai irin su dan isa akwai irin su babba dan kyari duka masu gidajen kare wani sako zaka tura musu insha Allah ina barci da yadda su Allah ya shirya da amma nan insha Allah za ka ka shirya faranta musu rai ga dambe a ranar ladi to rabe bagon ebola mun gode kuma za mu iya cewa wannan lokaci na ranar ladi da kuma dan da za a fafata gobe allah ya kai mu kuma allah ya ba mu rabo sa za mu iya cewa eh, tsautsayi karaya mai ake kira ma tsautsayi karaya yawa tsautsayi karaya allah da ya sa duk wanda ya faɗi ya tashi lafiya to mun gode rabe da wannan lokaci da ka ba mu